الرحمن الرحيم قال الإمام الذهبي رحمه الله kun fahimci bayanin da alimamu zahabi ya mana jiya ko kun fahimci bayanin da ya mana akan eh, mutumin da ya kasance yana neman ilimi ba dan Allah ba sannan ya haɗa wasu damuwoyi ko har guda hudu ya ce wannan to ba san me za a ce game da shi ba sannan ya zo ya mana istidraki cewa ai tafsiri tsakanin mutumin da yake neman ilimi yana da niyya mai kyau a zuciyarsa ilimin yake nema amma kuma yana buƙatar ya samu wani matsayi a wannan ilimin nasa domin ya ci gaba da ilimin kai ilimin ya tsaya kun ga niyyarsa ita ce ilimin amma kuma yana neman abin da zai tallafa masa a rayuwa domin ilimin nan nasa ya tabbata shine muka buga misali da mutumin da ke yin karatu don certificate yana yin karatun certificate kai manufarsa ita ce ilimin shine shauki yace watlubul ilma li dhati ilmi la yace watlubul ilma li dhati ilmi ku nemi ilmi dan ilimi la li agradin ba dan wasu manufofi ba na can na daban la li agradin wa ahdathin ukhar هذا mutum ya nemi ilimi dan Allah sai ya ce yalihi rajulun mai bin wancan na baya shine mutumin da talabal ilma ya nemi ilimi mahabbatan fihi saboda yana son ilimin amma ne mamzujatan bi shahwati riyasati amma yana da sha'awa ta san shugabanci yana son ilimi amma kuma a cikin zuciyar shi akwai son shugabanci wa niyyatuhu hasanatun amma niyyarsa mai kyau ce yana son ilimi amma ne kuma yana son shugabanci la yunafisu fi talabil madaris baya munafasa dan neman a bashi makaranta shi ma a kafa mishi makarantar da zai karantarwa wa yaqna'u bima qaddara lahu kuma yana wadata da abin da aka kaddara masa amma a cikin zuciyarsa akwai ɗan nau'in son shugabanci yana da sha'awa kun so ne ita ce ake ce mata ash-shahwatul khafiyya na taɓa buga muku misalin ta mutum sai ya je waje taro irin in ya je ya zauna je zauna irin welcome abin nan da ake yi welcome remarks welcoming remarks da ake yi ana recognizing din attendance sun wani we recognize the presence of wani ko eh nurashibu بحضرة صاحب السمو الملكي نرحب بسماحة الشيخ nurahhibu bi kaza to sai ji da an faɗi mutane sai ji shi ba a faɗe shi ba sai ya jin haushi to malamai suna cin wannan ashahwatul khafiyya ash-shahwatul khashiya ciwo ne a zuciya to shi wannan ɗalibin ilimin yana da irin wannan cuta amma kuma a zahiri shi baya faɗa da kowa baya neman sai an naɗa shi wani shugabanci amma a cikin zuciya shi yana so fa in ja a idan wani idan wani kuɗi ya zo masa wani arziki ya zo masa wa wilayatin ko kuma wani mukami. Fari ha shi farin ciki da wannan bi shiddati shi. saboda tsananin talaucin shi da bukatar shi ga wannan matsayin wal yatawassa'a min ad-dunya kuma burinsa shine dan sami yalwa a cikin duniya rayuwar shi ta dan yi kyau wa ya'mal ghaliban bima wa ya'malu ghaliban bima yanbaghi sannan kuma firin jaye yana aiki da abinda ya cancanta ya aiki da shi wa yastaghfiru Allah kuma yana yawan istighfari min taqsiri saboda gazawarsa da yayi fa hada dakhilun fi qawlihi to wannan ya shiga cikin faɗin Allah ta'ala da ya ce wa akharuna atarafu bi dhunubihim ga wasu ɗan waɗancan su kuma sun yi itirafi sun yadda sun yi zunubi halatu amalan salihan sun shaku da aikin alkhairi wa akhara sayyi'an sannan da wani bangaren kuma mummuna waɗannan asallahu an ya tuba alaihim ana fatan Allah ya gafarta musu mutumin da kuji yana son ilimi amma a cin zuciyarsa kuma yana son shugabanci amma baya yi a aikace baya faɗa da kowa a aikace baya nuna yana son kaza yana amma a zuce shi yana so so daga idan aka ce ga wani kuɗi ya zo misali na badawa sai ji daɗi saboda yana da bukata yana da bukatar wannan kuɗin kuma duk da haka dama yana ƙoƙarin aiwatar da daidai gwagwadon abin da Allah ta'ala ya sanar da shi na ilimi sannan kuma yana yawan istighfari to shine malam az-zahabi yace wannan ana fatan ya shiga cikin faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa akharuna atarafu bi dhunubihim khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an to menene sakamakon su asallahu an yatuba alaihim ana fatan Allah ya karbi tuban su ana fatan Allah ya karbi tuban su اللهم فتب على حملة العلم واغفر له الإمام الذهبي الدعاء يكي كاي أنا ما في ينشن على بن إلمي دعنا سكي yanzu kai tsaya muku tambaya kana ɗalibin nan naka shi kenan sai a zo a ce to ga gwamnati za ta riƙa bada wani albashi duk wata wata albashi ne ɗaliban ilimi ɗaliban ilimin addini wanda aka san yana zuwa makaranta yana koyon littafai duk wata zai rika zuwa yana karɓan dubu goma goma haka nan gwamnati take bashi ko ko gwamnatin sanci a cikin kuwaye ba zai amsa ba misali ne wannan kaga da wuya a samu wanda ba zai ansa ba ko hakika muke magana kanta gaskiya da gaskiya ake magana to shi na Imam Zahabi sai ya ce Allahumma fatub ala hamalati ilmi ya ce ya Allah ka karɓi tuban ma'abota ilimi waghfir lahum ka ta musu domin mafi yawancin su sun fada cikin wannan yanzu wannan da kake jin ake yi na siyasa ka an ce an ba malamai kuɗi ko an yi waye an yi waye kala kala ne ba za ka kore duka ba sannan ba za ka tabbatar duka ba tabbas akwai da aka ba su kuɗin akwai wani tabbas akwai an ba da kuɗin an ba wasu kuma in ka ji kuɗin ba wani abu bane a layi layi aka yi a kaduna ana ba mutane dubu goma goma a nan zariya ma an yi dubu talatin talatin shi ma ba mutum ɗaya aka ce aka ba ba an ce ƙungiyoyi aka riƙa ba dubu talatin saboda walakanci mu kaga duk wannan al'imamu zahabi yana mana nasiha in mutum ya fahimta ka tsayi da kanka kada ka yi tunanin abin da zai rika zuwa maka daga gwamnati kuma ɗaliban da da himmarsu su suke haɗuwa da malamin su rufa ma junansu asiri a nan lardin zazzau a lardin arewa gabaki ɗaya arewan najeriya malami zai zo gani. in ya zo gari sarkin gari zai karɓe shi da hannu biyu a ce ya je ya yanki filin da yake so filin gida da filin gona almajiran shi da suke tare da shi su za su zo su gina gidan da hannunsu za su rika ɗaukan bulo tubali da ƙasa su gina gida su sa jin kasu rufe sannan kuma gonan nan su za su rika nome ta duk shekara sun tara abincin da malam zai ci da shi da iyalansa sun tara abin da su ma za su ci domin a gidan malam za su cin abinci kafin sharrin bature ya shigo najeriya aka yi watsi da wannan sarakuna suka yi nan malaman addini suka yi nan turawa suka shiga tsakaninsu suka ɓata alaka tsakaninsu shi aka fara bara amma da asali haka ake yi shi yasa ka ga malami ya zauna zai ji an baka tarihi malamin zuriya shekara tamanin a duniya kuma yana gani bi da damuwa a ransa kuma bai hange hange kuma bai da zubar da mutunci ba bai da zubar da mutunci ba su malam wazir lawal wazir lawal da kake jin an sa sunan sunan shi a waccan makarantar ta can unguwar iya ko to wazir lawal alƙali ne da malamin addini ne sun ɗibo irin wannan yanayin na taɓa ba ku labarin lokacin mulkin mallaka ba a sami yancin kai ba na Najeriya sarki malam Jafaru Allah ya ji kansa shi ke sarauta a zazzau akwai wata rana da ake ce mata Basturiya Day Basturiya Day sunan ranar kenan cikin ranaku ne na bukukuwan Ingila to malam wazirin lawal yana wazirin zazzau shine wazirin zazzau a lokacin malam jafaru dan shi shine shi kuma sarkin zazzau sai a zo a taro idan aka zo da tuta sai resident ya zo wakilin sarauniya kenan sai ya zo sai ya wucewa da tutar ingila da an zo sai a tashi duk a girmama tutar nan ana kawo wajen ka sai ka miƙe ka yi matuta jinjina ka girmama ta ka kame aka kawo wajen wazirin na tashi a ya gan shi bayan an gama taro aka zo fada aka ce a kira malam waziri lawal aka kira shi aka kawo karar shi ya kawo karar shi wajen malam jafar dan isyaku sarki cewa bai tashi ya girmama tuta ingila ba aka ce to a bashi ne magana sai ya ce ni ba zan girmama tsumma ba ya ce addini na na islama ya hana ni in girmama tsumma tsumman banza ya ce ma tuta ingila tsumman banza ya ce da dai sarauniya ce ta zo da kanta a matsayinta na ita ya adam ce to an ce na girmama ɗan adam to ina zan iya girmama ta a matsayinta na ‘yar adam ya ce amma ma ba zan girmama shi ba Malam Jafar ya ce to yanzu ya za a yi ya ce sai dai ka daina halartar taron ne. ya ce dama abin da nake nema ce na a ce in daina zuwa to na samu alhamdulillah to in waɗannan malaman na Allah su ne aka rasa su wanda suka tsayi da kansu to kaga shi ne abin da yake nufi mala ya ce na'am eh fa inna hadha al'alima lalle wannan masanin bi khairin wa kifayati bi khairin wa kifayati wa kifayatin wa jihatin fadilatin an yace bi khairin wannan malamin yana cikin alkhairi wa kifayatin kuma da wadata wa jihatin fadilatin anhu sannan kuma da bangoran da suke bashi kyauta walahu ulufun min al-mali. sannan kuma yana da dubban dukiyoyi yattajiru fiha waɗanda yake kasuwanci da su wa hadha la artabu annahu yahrumu alayhi akhdhuhu aljamiki akhdhu aljamikiyati yace wannan bana shakka in malami ya zama kamar haka to la artabu bana shakka annahu yahrumu alayhi akhdhu al-jamikiyyati ya haramta a gare shi karban kuɗi daga gwamnati malami na da dukiyarsa yana da harkokin rayuwarsa da yake yi ana tafiyar masa yaushe zai zauna yana jiran gwamnati ta bashi wani abu aljamikiyya shine kuɗin wata-wata da ake ba ma'aikata salaries shine aljamikiyya kalma ce asali ta farisanci aka mai da ita larabci wancan aljamikiyya na nufin arrawati albashi da ake badawa li'annahu min al-aghniya at-tujjar domin wannan malamin yana cikin mawadata at tujjari an kasuwa wa min zawi sarwati kuma yana cikin ma'abuta dukiya wal yasari da kuma saukin rayuwa aw arbabil mazari ko kuma yana cikin ma'abuta gonaki wal iqari da filaye da da da da filaye da gidaje suna al-iqar in an sha al-iqar sune ko ginannen gida ko kuma fili shi ne ake ce musu al-iqar fa kaifa yuzahimu al-fuqaha ya zai rika jayayya yana gogoriyo da masana fiqhu wa yudayyiqu alaihi yana matsa musu dan abin da ake ba su duk wata wata shi ma yaje ce sai an bashi iz akhdhu al-janikiyyati malam ce dalilin da zai sa malami ya tsaya yana jiran gwamnati ta bashi wani abu in akwai in waɗannan gwamnatocin kun ga kamar zamfara jihar zamfara lokacin yariman bakura an yi haka liman a ƙarshe-ƙarshe tsarin da na sani liman ana ba shi dubu goma sha biyar dubu goma sha biyar duk wata liman ladan kuma ina jin ana ba shi ko dubu goma ne haka ake badawa sannan kuma akwai mahaddata wanda suke suke yin tahajjud da azumi an ɗauke su aiki an ba su sannan kuma duk lokacin da duk wata suna da albashi sannan kuma idan ramadan din ya zo za a za su yi aiki za su yi tahajjud sannan kuma za a ba su allowances na wannan tahajjud din sannan kuma suna da albashinsu sannan kuma su za su zuwa suna koyar da yara tajwidi da qur'ani a makaranta kun gani da ban san yanzu ba ko suna da wannan tsarin amma na san da ana da wannan tsarin to yin wannan to kana da wadata fa me zaka je ka ce sai an baka iz akhdhul jamikiyati mal yace domin karban albashi daga gwamnati innama mawdu'uhu abinda ke jawo a yi shi isti'anatun ala talabil ilmi wa nashrihi shine taimakawa ya taimake ka wajen neman ilimi da yada ilimin amma kana da yanzu misali scholarship din da ake badawa akwai lokacin da na san jihar Kaduna nan a shekara ana ba da dubu hudu ina jami'a a lokacin dubu hudu ake badawa domin kuma ni kuma lokacin zamfara nake amfani ni zan ni zamfara nake amfani da ita za zamfara ne ne amfani da ita to akwai abokanai sai kaga wasu sun je suna suna hada jawoyi wajen nawa mutum ya je karban dubu hudu da baki ɗaya a mudubbuta shi ai dambe ya jigata ya wuni Ina ma sai ya je asibiti kuma dubu hudun ta ƙare to kaga irin wannan kana da wadata me zaka tsaya ka ansa me zaka yi dubu hudu to ka gani bai kamata ba wa hadha rajul fi jinan an akhdhi sadaqatil muluki wannan ko malamin wannan mutumin fi jinan ya wadata an akhdhi sadaqatil muluki ya karbi sadakar sarakuna wal wuzara'i da ministoci wal umara'i da gwamnoni me zai da shi kana da kudinka shi yasa na sha faɗin wata magana dalilan da suke jawo mutum ya shiga kaskanci ba kawai talauci ba ne akwai duk lokacin da aka zo magana sai a ce malami ya yi sana'a eh ya yi wai shi zai sa shi ya tsara mutuncinsa ba shi ke sa a tsara mutunci ba akwai malaman da suke da wadata kuɗi amma duk abubuwan da ake na kaskanci da su ake yi to me yasa wannan wadatar da suke da ita ta kuɗi ta magance musu zuciya so da haka sina'a ba dole bane ta haifar da ƙana'a amma tana taimakawa idan malami yana da inda kuɗi ke shigo masa duk wata ko kullum kullum ana masa kasuwanci to wannan zai taimaka masa ya zama yana da ƙana'a duk inda ake zubar da mutunci ba za ka gan shi ba kana da aikinka duk wata ka san ba shakka kuɗinka za su zo to yanzu za a je ana wani taron banza ka je ka sa kanka a zo ka ci zuwa gidan rediyo kana kare kanka kai ta surutu an kai wajen wata ana wannan jami'in jaka yau sati nawa ana wannan jami'in jaka ko yau din nan sai da suka yi shiri akan wannan abu waɗanda ake zargi sun karɓi wannan kuɗaɗen su zo su ce su ba su kakkara kansu su kuma wasu waɗanda suke zargin su abu ya zama tsiya to me yasa za a yi wannan tuntuni malamin da ke da sana'a ta yana da harkokin rayuwarsa wallahi kun ji na rantse muku da Allah ba dan kake kanmu muke yi ba akwai malaman da sun kai sun ninnin kamu wadata sun ninnin kamu wadata amma ba su su ake suke tsinta kansu a cikin wannan yanayi to me yasa mutum zai je tsinci kanshi a cikin wannan yanayi kaga dole ne mutum ya makansa faɗa wala da hu an akuda da ilmihi ujratan wala thamanan bi halarsa a gare shi bai ansa dan ilimin sa ujiratan wata lada wala thamanan ko kuma wani abin biya wa huwa fi idadil musrifina idan ya sake ya ansa to ya zama cikin musrifina maballata wa fi idadil kanizina ya zama cikin masu ɓoye taskokin dukiya falau sarafa waliyul amri ha'ula'i da a ce shugabanni ko shugaba zai kau da waɗannan minal jihati daga ɓangaren waɗanda suke karɓan kuɗi wudda min al'adili na to da an ce yana cin adilai duk wanda aka gano yana da abin da zai rayu da shi gwamnati ta cire sunansa kar ta bashi ko titi in ana da gwamnati shi ce shi sai mutum ya rayu cikin mutunci ka ga malam abubakar gumi ba ku ji sirrin kana mala a maka gumi Allah ya halicci malam maka gumi qani'an kun san rayuwar malam maka gumi ciki take da darissa duk wanda ya taso a Najeriya ce ba zai ɗauta rayuwar malam maka gumi ya kalle ta a matsayin mai da awaye koyi ba to ba zai gane Najeriya nan ba malam maka gumi Allah ya halicce shi tun yana yawo qani'an qanu'an ma ba malam ya ce a rayuwar shi bai taɓa cin bashi ba bai taɓa cin bashi ba bashi wai ya ya ce ka bashi bashi saboda ƙana'a daga baya ne ya taimaka masa a ƙana'arsa shine ya samu matsayin da kusan ba malamin da ya taɓa samun irinsa a Najeriya ma'aikacin gwamnati ne babba Su da kai yana da albashin shi alƙalin alƙalai shi yasa duk malaman Najeriya da kake ganin su ba wanda malamar gobe ta ba shi wani abu ba ba wanda malaman gobe mai kyauta kana jin buguguri lutu ko ko ba ku jin buguguri lutu? yana yaban mala abu goma a cikin wannan bayanan da yake yi yace idan ya zo sai malam ya ɗauko ya ɗauko a tambayi ce kai ma amina da kuma kuɗin mota ya bashi wannan matsayin kuma lokacin da ya ritaya ka'ida ita ce idan mutum ya kai irin matsayinsa to in kai ritaya to za a ci gaba da a baka albashin ka haka mutu daga high court ko ko ko grand kavi idan ya ritaya to har ya mutu za a ci gaba da albashi albashin shi sabanin sauran ma'aikata ya rabi ne ko to shi wannan matsayin za a ci gaba da ba su albashin su har su mutu to kaga wannan shi ya taimaki a abakar mu amma asali yana da kana'arsa ta zuciya zai kuma wannan ya taimake shi shi yasa aka ka zaka malam bai ansa in an ba da zakka kai da ka ba da zakka a gaban ka zai rabar da ita bai ansa ba zai ansa ba yace shi baya cikin waɗanda ba a cikin al-asnafu sananiya ba cikin mutum takwas da aka ce su karɓi zakka yana da albashinsa to me zai sa ya karɓi zakka وقد ta'ala الله تعالى في ناظر مال الأيتام Allah ta'ala ya faɗi a game da masu kula da dukiyar marayu ya ce wa man rani ganiyan idan mutum ya wanda ya kasance mawadaci wanda ya sa to ya kame an baka dukiyar maraya kana juyawa to kaka ce sai a rika baka wani abu a ciki in kana da wadata an baka dukiyar maraya miliyan biyu aka ce ka juya masa kai kuma kana da miliyan goma da kan da Allah ne za ka yi da wani abu da za a kasamu a cikin miliyan biyun nan kai da kake da miliyan goma mun gane wannan ita ce ka'idan musulunci ɗalibin ilimi ya sa ma kansa ka'ida ya zama yana takatsantsan game da irin waɗannan kuɗaɗen da za su rika zuwa musamman halin da muke ciki a yanzu ai da gangan na zaɓo wannan littafin na ce makaranta shi halin da muke ciki a yanzu in wani abubuwan duk suna zuwa 'yan siyasa ga sunan suna wasa da kwakwalen mutane idan wani ya zo ba kai ka neme shi ba kuma ba wata manufa yake da ita ba mummuna game da kai ya baka kyauta kyauta ya baka ba kuma yin wanda ba suke zuwa su je su rubuta a littafi ba in ya baka ka ansa ba kai ka kira shi ba amma a ce gaye an tara jama'a wai ana raba musu kuɗi ana ɗaukar da bidiyo kana ɗalibin ilimi ka je wajen nan wallahi talla ka ci mutuncin musulunci ba daidai ba ne ya akhi ya dan uwana billahi alayka na gama ka da Allah hasib nafsaka kai ma kanka hisabi wattaki rabbaka ka ji tsoron ubangijinka wa kul min alwuqufi ma yaqfika ka karba daga cikin baitul mali wuquf jam'u waqfi abinda ake badawa na waqafi in akwai gwamnati ka ansa ما يكفيك أبن ذي ودا تدقي ولدك دا أعنك ذي المعروف دا أبن ذا شرعة ددش إنك كرباشي كننك كامل وما بقي أبن ذي سورة فواسي به الضعيف والمسكينة تو كتيمكي ميروني فواسي أي فانصر كتيمكي الضعيف ميروني والمسكينة دا كما تلك واستعد لهجون المنية كما كيتان دي دومن متوى ذات زومك أبكي واستبق من خمار كلب شهوتك سننكم كفرتا دجتشن صورن أبنن صورن صورن صورن مايان شهوتك كرين شهوتك كي يزاك وتزود لآخرتك كما كيتان لدى الله بنجم حطام يضر جمعه دتارة تركتشن تارة تنا سوتدكي Hmm? wata saddaq bima fadala anka minhu da abin da ya saura to kai sadaka da shi la'allaka yusalu bihi laka wataƙila wannan ai maka wanka da shi a wanke maka wadaru awsakhil waqifi cututtukan dattin alwaqifin masu waqafi ya wanda ya waqafi dattin dukiyarsa ne ko zakka ba ba dattin dukiya bane mutum ya bada to kai idan ka dauka kai amfani da shi to kai ma kai kai amfani da datti to kai ma idan kai sadaka da shi sai a wanke ka daga wannan dattin kama khaffafuhum min asqali awsahihim kaman yadda su ma suka sassauka ma kansu nauyayen dattin su bima waqafuhu min amwalihim da abin da suka yi waƙafi da shi na dukiyoyinsu almajmu'a waɗanda suka tara min mazalimi na zalunci kila ma wa shubuhati da waɗanda ba a gane halal bane ko haram masu rikitarwa fa innahum ma qassaru fi ma fa'alu domin su ba su gajarta ba a cikin abin da suka aikata fa tashabbah ya hada bihim to kai ma kai kama da su la'allaka tanju ana fatan ka tsira wassalam amincin Allah ya tabbata a gare ka ya maka wasiya an baka kai ma ka bada ba laifi bane in an baka yanzu misali akwai wanda na karanta eh, abin nan chief editor na media trust wannan waye yusuf kabir yusuf ga yana daga cikin wanda suka je taron kasa. an ce ya ƙi karɓan sa. kudin nan da aka bada ba an ce duk wata miliyan nawa ba ne miliyan nawa ne aka ce za a ba su to an ce shi bai taba karban ko sisi ba to shi ne dr bala muhammad na kano ya masa wani article yace shi ne ga hikimar da ba zai ansa bai ce yana da dangi talakawa ya karbo mana ya rarraba musu shi ce ne haka ake bukata haka ake bukata an yi barawo a Najeriya nan mai hikima a nini a nini barawo ne fa in ya sata sai zai na raba ma talakawa banki yake zuwa fata ne shagari idan ya fasa banki sai zo ko zai zo ya rarraba ma talakawa kawai haka ya rikari kaga haram yake aikatawa amma kuma ka haɗa shi da ɓarawo wanda kuma shi idan ya sata sai ya je hotel ya zo na ta ma sha'a a kama shi mata guda biyar ka haɗa su sun yi daidai ko ba ku gane abin da ake nufi ba sai eh? ba su zama ɗaya ba abin da ya haramun ne saban Allah yake yi amma bai kai zunubin wanda zai je ya sata kuma ya je ya aikata wata masha ba shi talaka yake zuwa ya raba to irin waɗannan kuɗaɗen masu shubuha in ka ansa shi kenan shi yasa malamai suka ce kana tara kuɗi a banki sai ana sa maka interest kar ka ban ma bankin kwaso kayanka in ka kwaso kar kai amfani da shi sadaka da shi je ka raba ma talakawan unguwarku je ka gina masallaci je ka gina makaranta marayu ga su nan burjik a cikin al'umma ana ta mutuwa ɗau da wannan dukiyar malamai sun ce ba ka da lada amma da kyakkyawan niyyar ka sai Allah baka lada so da kai kauce ma haram ne kauce ma haram lada ne to ana buƙatar wannan so da fahimci wannan ka'ida ɗalibin ilimi ma kansa tarbiyya mutum ya samu abin da ya dogara da shi a rayuwa in yana da wanda ya rike mishi kai mahaifi ya ce ya riƙe mishi kansa ya ce ta tatsan nono fe ta tatsa kafin wannan wanda ya rike masa kan ya gaji ko kuma kan sanya rawa ya gudu ka tatsi nono ne yawa akwai fa'ida a ciki in Allah ta'ala ya baka baba yana da rai kuma babanka ya ce je kake yi karatu wallahi ka kai wasa ka faranta masa rai kullum ya ga ci gabanka in kuma baka da wanda zai maka tutsayi da kanka ka kiyaye mutuncinka kada ka sake ka bi 'yan duniya ka zama yaki halas yaki haram ka bi yan duniya sai ilimin ka ya zama bin da albarka kun fahimci wannan to wannan su ne bayanan da malam zahabi. A wani rahimahullahu ta'ala ya mana game da irin waɗannan kuɗaɗe da suke zuwa ko ake cewa za a ba mutane mutum ya taka tsantsan da su ya kalle su wallahu alam wasu i'tarafu sun yi ikirari bi zunubihim cewa sun yi zunubi domin ne khalatu amalan salihan sun shaku da aikin alkhairi wa akhara sayyi'an sannan da wani kuma mummuna asallahu ana fatan Allah an ya tuba alaihim ya karbi tubar su ya gafarta musu ban ji ba famtad ne a ka karanta da kyau famtadda galitu shahwati sai kuskuren sha'awa ya jawo ya tafi lam tanqudu kai kuma kake bacci ai ya ce wannan kin kin kin biye ma sha'awar da kake kaman bacci ne kai ka huta ko in ka tashi in kai bacci ka tashi ka huta kake ji za ka ji ka saka yau to shi kenan kai kuma famtar da ghalib shahwatin lam tarqudi sai wannan kuskuren na sha'awa sai ya miƙe maka ya tsaya ke kam lam ka ƙi yin bacci hmm. Hmm? kullun nafa'is ka sama wannan kasida tana nan a wajen malami tana da tsawo kullun nafa'is hmm? ma khiltu ban tsammani ba ban tsammani ba ma khiltu ban tsammani kafin in tsufa an yamfaka cewa zai rabu me zai rabu ruza'un masu sha waɗanda ake shayarwa za su rabu da hantsa nonon da suke sha fadma fadma fadmar razi'a bakin shayarwa banzata za su rabu da hantsar bakin shayarwar da ake musu ba na zata kawai abin za zai miƙe ne a ci gaba da yi har abada sai da fafar ta zo min sannan na gane ashe yaro zai rabu da nono subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha